sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin wasu irin munanan kalaman da kasar kuma dan bindigan nan wato billa ta cika zalla yake yi akan cewa babu da yanayin nan ba kuma da tura wasu sakonni yan su yan bindiga da suke cikin dajika da kuma bayyana akan cewa tabbas gwamnati da kuma wasu gwamnoni yaudaran su kawai suke sana ta kashe su babu gaira babu dalili yasa dai masu sauraro dan Allah za dai mu so da ku gyara zama to domin jin irin kalaman da kasar kuma dan bindigan wato balla ta talla yake yi amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha kafin dai muka ga sako muku cikakken bidiyon za dai mu so da ku danna mana soskin rabin da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka صلى الله على النبي الكريم kuma jihar zamfara ina yi maku barka da wannan lokaci da muke ciki yan uwana da ke katsina ina yi maku barka da lokacin da muke ciki yan uwana waɗanda ke kaduna ina yi maku barka da wannan lokaci yan uwana da kai naija kebi sokoto ina yi maku barka da wannan lokaci da allah ya kawo mu ciki ina yi maku barka da wannan lokaci sunana firji dan arewa masoyan don duk wanda aka riga aka ga wannan postin ya san dai kowa ake nuhi da muhammadu bello yan uwa na mutanen daji ina yi maku jinjina ta musamman saboda yanayin da muka tsinci mu yanzu mun samu su gwamnoni guda biyar zuwa suna muna kashin gilla ga dangi makiyaya waɗanda ke dazuzzuka alhamdulillahi alhamdulillahi muna gode ma Allah saboda shi ne ke halitta shi ne ke kashewa shi ke rayawa a saboda haka suke ta kiraye-kirayen cewa yanzu sun ga lokacin noma yayi a je a yi sulhu da 'yan bindiga da waye da suke bata mana suna suna ce muna barayi suna ce muna yan fashi saboda su samu biyan bukata su yan siyasa domin kuma muna ganin kamar za mu kwace yancin kan yan uwanmu da suke kashewa a yankuna arewa maso yamma a saboda haka ina tabbatar maku ku yi hankali waɗannan mutanen akwai mayaudara daga cikinsu ko da sun ce za su je su yi sulhu da ku abinda suke nema su samu lambobinku su dora sa jirage marasa matuƙa na yi muku aiki suna kashe ku dai bayan dai saboda haka ina yi maku hattara ina tunatar da ku bisa ayyukanmu kowa ya rinka kasancewa cikin shirin ankari lokacin su yi sulhu kaga hada mu za su tsakanin mu mu ta fadace-fadace, amma duk waɗanda na ga yankunan su suna zaune lafiya muna roƙa musu Allah subhanahu wataala ya kara ba su zaman lafiya kuma waɗanda suka ga za su dan sassafta yankunan su samu sauki kuma muna gode ma Allah subhanahu wataala amma ga yarda da mutanen nan da nace za a yi sulhu a wannan arewa maso yamma zuwa yanzu dai mu bari mu sake dubawa yan uwa na fulani na arewa maso yamma da wuya da daɗi duka muke haƙuri cikin su masha Allah suna na Muhammadu Zallaturji Turji na bai da yan fulani da ke to Allah da ya sa mu dace amin